ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم tabbas mabuɗan komai a hannun Allah suke duk abin da ya buɗe wa mutane na arziki da shirya da kwanciyar hankali to babu wanda ya isa ya hana kuma duk abin da Allah ya hana daga cikin waɗannan abubuwa to babu wanda ya isa ya bayar da shi bayan Allah ya riƙe abin. Allah shi ne mabawayin da babu wanda ya isa ya ci galaba a kansa, kuma mai hikima a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da tsarinsa.